Ko baya ga tsohon babban hafsan hafsoshin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade, da 'yan kwanakin nan hukumar EFCC ta kwace wani dan kararren gidansa da ke unguwar Wusatu a nan birnin Abuja kuma ke fuskantar bincike. Kazalika akwai kuma kalin wasu manyan hafsoshi da a baya bayan aka gano suna da hannu dumu-dumu a badakalar kudaden sayan makamai da ya faru tsakanin shekara ta da bakwai zuwa shekara ta dubu da goma sha biyar. Waɗannan manyan hafsoshi da a halin yanzu suke cikin kaki kuma ka iya rasa mukamansu don fuskantar amintaccen bincike. Su ne Air Vice Marshal AM Mamu, Vice Marshal Ogun Toyibo, Air Vice Marshal T. Omeni, Air Vice Marshal JB Adigun da Air Vice Marshal R.A. Ojo. Sauran sun haɗar da Air Vice Marshal J.A. Kayo de Bakle, Air Commander A.O. Ogunjobi, Air Commander GMB Gwani, Air Commander S.O. Makinde, Air Commander AY Lassa da kuma Kanar N Ashinze. Ganin dukkan waɗannan manyan hafsoshi suna cikin aikin soji a halin yanzu. Na tambayi daraktan watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene matsayin hedkwatar tsaron Najeriya akan wannan? Sojoji muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kan abin da ke wakana kuma sannan kuma san tallafa ma dukkan wata ainihin jami'an tsaro wanda ke da nauyin wannan al'amari duka wanda ya zo wajen mutum dole ne ba da gudunmuwan mu don mu tabbatar cewa duka wanda ya zalunci kasan tamu an ainihin a hukunta shi kamar da tsarin mulki ya tara da muna ba da goyon bayan dukkan wanda aka kama da laifi ko kuma da ainihin ya yi wani zamba a cikin aikin shi ko kuma wani wuri to ai ba wanda ya wuce doka dole kowa ya kama shi domin a ainihin hukunta shi kamar yadda tsarin kudin Najeriya ta da Cikin hafsoshi goma sha ɗaya guda goma daga rundunar mayakan saman Najeriya suke Ya sa na tambayi wani tsohon hafsan saman Najeriya Air Commander Tijjani Baba Gamawa ko me zai ce? Ai har yanzu in ka duba a cikin duka abin da ake magana ta Nigerian Air Force tana ɗaya daga rundunoni wadda ake kula ta matukar shugabanni suka ji tsoron Allah suka yi abubuwa a bisa ka'ida to dukkan wayannan abubuwa za su tafi a daidai to amma wani lokaci shugabanni sukan kauce hanya saboda wasu biyan buƙatu. bukatu na kansu to ina ga irin abubuwan da suka faru kenan a wayannan shugabanni suka samu kansu a wannan matsayi eya komanda ahmed tijjani baba gamawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria